المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أدرس مكي كرنت هنا لتابنا الألفية في الآداب الشرعية نبو مالمي العلامة محمد ابن عبد القوي المرداوي الله يمسى رحمه يو درسنا أشرين دقايا زام تاشين دمالك mu tashi وما يتعلق به ce asibbu wa ma ya ta'allaku bihi zai magana akan neman wa indaru mallaha bihi shayb sannan zai yi magana game da gargadi ga wanda furfura ta fito masa cewa ita furfura gargaɗi ce ga mutum ya allaka ko ya sanya alaka tsakanin cuta da furfura alamomi ne guda biyu na kusancin barin duniya sai ya hada su waje guda zai yi magana a wannan fasali akan wasu abubuwa da ke da alaka da neman magani da kuma abin da yake da alaka da mutuwa na wasiya da makamantan waɗannan Kuma yadda muka sani addinin musulunci ya halatta neman magani ga wanda ya samu rashin lafiya abu dawuda allah ya masa rahama ya rawaito hadisi daga usama ibnu sharik allah ya kara masa yadda usama ya yace a taitu nabi a alaihi wa ashabuhu ka annama ala ruhusihim mutayyib yace naje wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fitar da shi da sahabban sa kewaye da shi ka anna ala ruhusihim mutayyib in yi shiru kamar waɗanda tsuntsaye ke kan, ma'ana ba sa motsawa in yi shiru yace a sallamtu sun maka'attu na yi sallama sannan nima na zauna faja al'arabu sai ga mutanen kauye suna zuwa suna fatawa min ha huna wa ha huna wato daga nan su taho daga can su taho fakalu cikin abin da suka yi tambaya suka ce ya rasulullah ana ta dawa ya ma'aikin Allah ma iya neman magani in muka kamu da ciwo fakala sai yace tadawau ku nemi magani Ba inna Allah azza wa jalla kamar Allah mai girma da buwaya lam a da'an illa wa za lahu dawa ya halitti wata cuta ba face sai da ya halitta masa magani ghaira da'in wahidin banda cuta guda daya alharam ita ce tsufa ita kan ba ta da magani Wani hadisi hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda akan wannan ne hadisin da muka karanta yace manzon Allah ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa bayan Allah yace Allah bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta imam al-hakim shi ma ya rawaito wannan hadisin daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yarda shi ma yake sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa Allah ta'ala bai saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta alimahu man alimahu wanda ya sani ya sani wa jahilahu man jahilahu wanda kuma bai sani ba to dan bai sani bane amma ba dan babu magani in dai cuta ta zo to Allah ya sanya masa magani ga wanda yake da ilimi zai iya zai iya samu yace illa sam amma banda mutuwa ita ba ta da magani ita ba ta da magani fa kalu ya rasulullah wa ma sam bai suka ce rasulullah ce ce asam qala al-maut yace mutuwa wannan babu magani mutuwa ta zo to duk inda za a haɗu duniya ba za a iya in ajali a hana tafiya ba wannan ma hadisin imamul hakim ya rawaito hadisi ne ingantacce sai dai kuma a shari'a an haramta yin magani da abin da yake haramun ne an hana mutum ya yi magani da abin da yake haramun ne duk abin da yake Allah ya haramta to bai zan zanto abin yin magani da shi ba kamar yadda zuwa hadisin muslim daga usman daga wa'il al-hadrami yadda tariq ibn suwaid al-ju'fi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an al-khamr tariq ibn suwaid al-ju'fi yake tambaya ya rasulullah ina tambaya game da giya a iya sha ko kuma a iya sanna a ayi sana'a ta a yi ta a kera ta ma'ana a san'anta ta sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi hau fa a'a kada a yi giya kada a yi ta yace au an yasna'aha yace kada a yi giya kada a san'anta ta kala sai shi wannan farig yake cewa inna ma asna'u halid gawa ya ba ikin Allah ba ina yi bane fadan asha ina hadawa ne dan magani fa kana sai ma ikin Allah yace innahu laysa bi dawa lakinnahu da yace a'a giya ba ta taba zantowa magani ba cuta ce ita cuta ce ita Ana hadisi imam muslim ya rawaito kenan kaga an hana sai mu'amala da abin da ke haram ne a matsayin magani a matsayin magani sai ma'aikin Allah ya hana shi kamar yadda wani hadisi ma'aikin Allah yake inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum Allah bai sanya waraka gare ku ba cikin abin da ya haramta muku yana duk abin da yake haram ne bai halatta a ce za a yi magani da shi ba haramun za ka ga an hana giya kuma ma'aikin Allah yake duk abin da yake haram ne ba a magani kamar yanzu fitsarin ɗan adam misali kaga haram ne a yi gasa ne ba za a ce ga wani magani da fitsarin ɗan adam za a hada ba haramun wannan ba magani ba an hana an hana wannan gaba ta farko da malam ya sanya a cikin wannan fasali kenan sai yake wa 'In daru mallaha bi shay zai kuma yi magana tunda ana magana ciwo to kuma ai mutuwa dama tana kusa da ita to sai ya kawo mutuwa sai ya ce gargadi ga wanda furfura ta fito masa cewa jiya tana nan dab ma'ana in zaru mallaha bihi ashe gani ya talitta lil maut tanadi domin mutuwa domin kamar da muka karanta a darasi na baya ta furfura alama ce ta wato tafiyar zamani na mutum lokacinsa ya tafi ke kamar yadda muka karanto aya fadin Allah ta'ala wa ja'akum an-nadhir awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir الحافظ ابن كثير الله مسلام أتكن تفسيرا سيكي شوا روي عن ابن عباس وإكرمة وأبي جعفر الباقر وقتادة وسفيان ابن عيينة هو النن daga sahabbai da tabi'ai manyan malamai ibn abbas ikrima abu ja'far al-baqir sada sufyan ibn uyayna duk suka ce ya'ani shayba fadin Allah waja'akumun nadhir me gargadi ke ku ba suka ce me gargadin ita ce furfura Allah ya ce awalam nu'ammirkum fi ma abin nan ma fihi ma tazakkaru man tazakkara wa ja'akum an-nadhir shin ban ba ku rayuwa ba irin wacce mai daukan wa'azi zai dauki wa'azi cikin ta kuma mai gargadi bai zo muku ba sai aka ce abu yiwa ka ambata tsawon rayuwa da kuma mai gargadi tsawon rayuwa shine Allah ya ce ya baka rayuwar da ya isa ka dau wa'azi ka fahimci al'amura wasu suka ce abin nan awalam nu'ammirkum ana nufin an baka shekara arba'in duk wanda shekara arba'in halas ya an yanke mai hanzari ya kamata shekara arba'in ya ya hankalta ya ga duniya ya wasu ɗaya kenan na biyu kuma mai gargashi ya zo gare ka ma'ana furfura kenan ana ce maka fa hanya ta tafiya ce nisa ya kamata kenan a yi shiri kaga Allah zai tambaye mutum wannan abubuwa guda biyu shi ne malam ya kawo magana akan furfura cewa akwai gargadi a cikinta malamai suna cewa rasulul maut wato ita manzo ce ta mutuwa kuma ana aiko ta ne ga maka cewa tafiya ta zo imam abul wasa kuna aqil Allah ya mata rahama yace ash-shaybu maradul maut yace furfura cutar mutuwa ce cuta ce ta mutuwa laula annahu ma'luf ba dan dai an saba da shi ba da in an gani ya kamata hankali ya tashi ita amma an saba saboda cuta ce da ke bayyana cewa mutuwa ta gata yake kan an dai saba ne yasa ba a damuwa yace amma marzul maut sai yace wa illa fasal anhu tib da ya kamata in ka rufe fura maza ka nemi likita ka ce na ga canji lafiya wa kul hada ma hada al arif wannan me yake faruwa na ga canji ka tambaya ka nemi likita al huwa za'ilun amla wannan abin zai tafi fuka ko kuma ya zo kenan fa idza ajma al kullu idan kowa yace maka a'a annahu zabulun yatazayid ruwa ma zai yi Wata ta'allulun ya taradaf kuma ne alama ta rauni ne mai karuwa wani kan wani Wai ta tala kuma zai ci gaba da hababbaka na an gaya ma wannan yake ko alam annahu maradul maut to alama kenan wannan cutar ba ta da tafiya kasan an ce cutar mutuwa ita ce wadda ta kama mutum ita kai shine ma'ana maradul maut yace to gurgura in ta fara ba za ta kyale ki ba har sai kun tike zuwa ƙarshe yace fata ta'ahhab lin nuqlat in ka ganta yi tanadi tafiya ta zo aka istaqarrat al illa domin cuta ta bayyana idan dai an saba ne ibn rajab alhamdulillah Allah ya masa rahama yace man lam yunbihu bi iftiradi ajalihi wahyun wanda wahayi qur'ani bai sa ya wa'azu ba cewa ana tafiya lahira to an zarahu shay ya kamata furfura sai masa wa'azi in ana ta karanta ma qur'ani kullu nafsin za'iqatul maut don rai sai ana ta gaya ma buka gane fassarar ba ya ce to in furfura ta ya kamata ka gane ma'anar wannan ayar ya ce wa salbu akranihi abu na biyu kuma tafiyar sa'anninka shi ma ɗin in furfura ba ta yi ma wa'azi ba sa'anninka suna tafiya kuma ya kamata to me wa'azi gare ka ilmu cewa za a mutu ya ce man nazara bihi shay ko wanda ya ga furfura a jikinsa yake fa huwa bi manzilati al-hamil daidai yake da mace mai ciki allati tammat shuhur hamdiha wanda cikin ta ya cika cikin wata tara mai take jira haihuwa to haka ne ko ya cika daidai ne tafiya yace fa ma tantaziru illa al-wilada ai ba wanda ba take dako ba sai kawai ta haihu abin da ke cikin ta yace kazalika sahibu shay haka duk mai furfura yake yadda la yantalu illa al-maut lokaci ya cika kawai tafiya ta rage masa wannan gargadi ne da malam zai kawo sai ya kawo waɗannan baitoci yake wa makruhun istimanuna ahla zimmatin bi iradi malin aw li qismati ishhadi a baiti na farko sai yace wa makruhun makruhi ne abinci istimanuna mu aminta da ahla zimmati waɗanda suke ba musulmi ba mu aminta da su a wani waje li'iraji malin wajen ba su amanar dukiyar mu ajiya hauli kismati ko mu ba su ce ku raba ishadi kai shaida akan wannan domin su ba amintattu bane amma wannan ba mu sani ba ya kamata mu ƙara tuna shekarar da malam ya mutu da tuna a tarihinsa ya mutu shekara ta ɗari shida da tasa'in da tara wajen shekara kusan dubu kenan kusan ɗari takwas zauna abu ko da yawa watakila su zamanin su yake bala ya ce wa makaruhun abin ki ne imanu na ahalar zimmatin mu ba da amanar amanar mu a wajen tafirai ahalar zimma wanda ba musulmi ba don me yace a shari'a saboda Allah ne ya gaya mana haka Allah ne ya gaya mana haka a cikin ya ce ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum auliya tulquna ilaihim bil mawadda kar ku riki waɗanda suke yahuda da nasara masoya ku rika nuna musu soyayya da kauna da za ka yi tambaya ka ce ya ubangiji menene hikimar wannan sai Allah ya gaya maka a cikin Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya kuma mun kada ku riki abokan sirri waɗanda ba ku ba la ya'lunakum Kabalan, saboda ɗabi'ar su ba sa wato ba sa jinkirtawa ba sa kada a goyo wajen cutar da isar da cuta gare ku la ya'lunakum kabalan in dai abu zai cuce ku to ba za su yi kyale ba sai sun sai sun jefa muku shi la ya'lunakum Kabalan, waddu ma'anittum abin da suke fata gare ku ina ma ku shiga masifa ina ma ku shiga wahala ina ma ku shiga kunci shine kullum burin su target din suke waddu ma'anittum Allah ya ce kad badatil baghda'u ina kuma ai alamar ba abin nan ta bayyana akan harshen cewa su fa ba san ku cike ba kuma tufi sururum kuma abin da ke koyi a zukatan su ma ya fi yawa akan ku Ya Allah ce kad bayyana lakum al-ayati in kuntum tafiluna to ga aya dai an ga muku in ku ba ta hankali ne la yalunakum khabalan wannan dabi'a a tarihi inda kana karanta tarihi za ga abin da ke faru tun daga zamanin manzan Allah domin in kun tuna farko wata bai ya ta sanya guba a cikin zira'i na abin nan aka toya aka aka gasa aka wa manzan Allah saboda yana son na akuya bayan ya ci manzan Allah ya ji alamar guba ta aka mota me yasa take so nake in ga kai annabin gaskiya ne in ba na gaskiya bane in ka ci guba ce zaka mutu in kuma annabi ne ba za ka mutu ba Allah ba zai bari ka mutu ba manzo Allah lokacin da ya zo wafati zai bar duniya yake ina jin alama wannan guba a makoshi na kaga tun farko haka ake har ku manta lokacin da aka yi alkawari da mutanen Khaibar da mutanen Khaibar akan cewa za a zauna lafiya sai suka shirya makirki wani abu da ya faru suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka shi masa shimfiɗa karkashin wani akan wani da kalli karkashin wani gida sai suka ce suka sa mutane suka sa manya-manyan gumaguman duwatsu a kan gida cewa in ya zauna ku jeho masa kansa manzon Allah Salatan da ya je Khaibar yana zama a wajen kawai sai aga ya miƙe kawai kuma ya hau dabba sai koma Madina abin su ce lafiya Rasulullahi ce ga abin da Allah ya sanar da ni suka shirya to tun wannan lokacin ake kan wannan rigima in kun tana yakin da aka yi na Ahzab yakin da suka yi wogayya sun taimaka mushrikai akan cewa dai haka dai haka dai haka aka biyo kuma har yanzu nan da muke magana dai haka tarihin yake duk yanzu a yanzu zamanin da muke mu a namu yanzu zamanin duk inda ake masifa a duniya ina ne ka kewaya tun daga farkon duniya zuwa karshen ta wake cuta domin kadai kuma babu batun kabila ko jinsi tun daga farkon duniya har karshe ma'ana bangal guda hudu ko ina gabar da yamma ko da arewa ka gaya mu wake cuta ba musulmi ba wanda ake wa zalunci kuma wa zalunci musulman dama ya Allah ya gaya la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum auliya ba la ya nuna kun kabala su dai burin su zai cutar da ku Allah ya faɗa kuma wannan magana kaga yanzu muna magana shekara dubu da rabi da ɗari kusan biyar abin dai da ake tun da aka fara harkar musulunci har zuwa ƙarshen duniya su dai dole burin su waddo lau na kama kafaru wa takunu sawa wai ku bar abin da kuke na imani tunda sun lalace kuma ku lalace ba za su yarda ku yi abin kirki ba kuma ba wani abu bane kowa yana inda yake ku yi harka ku ne ta mu a'a dole sai an kawo muku abin da zai hana ku yin dai addinin ba su yarda da shi ba duk da sai Allah bai yarda kuma addinin ya bace ba ai da yawa shekara dubu da ɗari biyar ka koma tarihi ka gani addinai da aka yi da civilizations akwai wanda ya yi shekara dubu nawa ake yi da ga ba sa ba a yi amma musulunci yana nan Allah ya alkawari ko shekara miliyan nawa za a yi kafin kiyama dai ba za a a ce babu shi ba zai yi ba duk inda yake su binan su toshe su binan su toshe su binan su haka dai to har a tashi kiyama to sai yace waɗannan mutane ba aminai bane za ka ba su amanar kanka li ihraji malin dan ajiyar dukiya aw li kismatihi ko ka ce ka ba su ka ce su raba ishhadi kai shaida akan wannan kuma yace wa li'anna bi isti'anati bihim fi dhalika min al-mafsadati ma la yakhfa saboda in aka yadda da su aka sakan musu ko ba abin da ba zai faru ba ba abin da ba zai fa na barna gare ku ko musulmi kuma eh, sai an gaya mana ai malam ina ga bai bukatar ma mu mun gani tunda da mu ake yin gwajin magani Pfizer ba ai gwaji akan mu ba ha kuma har yanzu ana yi a wannan satin nake gaya likita nace mara ta yawa zazzabi yayi yawa yake matsalar babba ita ce samfurin maganin ne din na ba ake kama na saboda ai mu ba mu da wani amfani matsalar mu kai ba ma mutuwan ne cutar ta zo ta buga can ta haka dai wuce ta amma in da dan ta ne ni wallahi wannan magungunan da ma an kare eh amma ba zai sai kaga Allah cikin hikima sai ana nan ba cutar kowace iri ce yanzu ba wani antibiotic da yake bari active na gaske antibiotic sai ka ta dubu shida dubu takwas ka sai magani abin nan amma duk da haka gashi nan wani talaka a ƙauye yana nan yana rayuwa ba wani antibiotic ya ki mutuwa amma ba wata cutar da babu ita yanzu cutar da muke ce na taki da waye duk wallahi ba wani abu ne kawai ko ake sai mun kare saboda me waddu ma anitu su bukatar su su to shi yasa ba aminai bane ba aminai bane sai ne yake ce, cewa makruhun istisabuhum la daruratu to wannan ne yake so ya kai ga wannan sai ya fuda da wancan yace ko makruhi ne istisabuhum la daruratu ka miƙa wuyanka gare su ya zanto maganinka yana hannunsu su za su yi ma magani abin ke ne ya zauro su sai in ya zama ba makawa wa mar kabuhu min dawa'in kuma makaruhi ne ka sha abin da suka hada yani rakkabu wanda suka farhada min dawa'in mu'assali na magani abin cuɗanyawa mu'assali yani munassaj wanda aka hara da kaza da kaza malam yake cewa dama dai wannan yake so ya magana to sai ya shimfiɗa da wancan cewa abin ke ne ya zamo ka a hannunsu yake saboda dama ai neman yadda za su gaske suke in maganin ka hannunsu yake ya kenan an huta ba su da wani abin nan kawai sai su tura maka abin da za ka tafi abin ki ne ya ce la da ruwarsu amma in ya zama dole ba maka wato shi kenan ya za ka yi sai ka sha maganin da suka hada da kai babu aka da shi a hannunka wa ma rakkabuhu makaruhi ne abin da suka hada min da wa'in na magani mu asali wanda suka har haɗa shi Asad ma'ana munassaj ai murakkab wanda suka cuɗanya shi baka san da me suka haɗa shi ba baka san da me suka haɗa shi ba wannan ne magana da yake kai faɗa kin tuna magana akan magani ya kamata ya zama wanda zai zai ma magani dan uwanka ne musulmi da zai zai zai cutar da kai ba ba zai cutar da kai ba saboda tsoron da ake shine su ba amintattu bane tunda ba yarda da Allah ba sai da ma'aikata a salama to kuma kai ai ba za su raga maka ba to shi yasa ake in za ka yi magani ka nemi musulmi amintacce shi ya fi shi ya fi saboda Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani cewa yahudawa dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina kabir da aka yi musu magana game da su in ba su ba kowa ma su sun ga daidai ne su cutar da shi kuma wannan ƙaryar da suka yi sun jingina wa Allah cewa ai su ne kaɗai zaɓaɓɓu ragowar mutane duk ba zaɓaɓɓu saboda haka duk abin da suka yi wani su lafiya lau ana su ba su da aibi shi sun cutar da wani shi yasa suke tura wa mutane su dama duniya ce a gaban su saboda haka da kuwa sun ce laita alaina fil ummiyina kabil ma'ana in mun cutar da wani wanda ba mu ba ba laifi akan mu haka Allah ya ba mu labari a cikin alkurani saboda haka kai kenan ta iya mai cutar da kai kuma ba sa samun wani damuwa saboda sun so a ransu kai ba wani abu ai dan sun kashe ka ko kuma mutume ba wa ganin abin da suke wa falastinawa na cin mutunci da ke ta haddi amma ai a wajen su duk wannan ba wani abu bane tunda ai ba su bane ko fa mutum ɗaya yana daidai da ku miliyan su ɗayan su a wajen su ne masu kima ko kuwa in ji abin da suka muku daidai ne sai Allah ya ce wai kuluna ala Allah kadiba wa hum ya alam kari suke wa Allah su ba wani zababbu ba ne su ma kamar kowa ce amma dai kawai Allah ya ala musu lokaci saboda haka la darura tun ma yace in dai ba a bisa larura ba kar ka nemi magani a wajen su kar nemi magani a wajen su sai yace wa ma rakabuhu min dawa'in mu'assali kar ka sha daga maganin suka hada ana suka har hada shi saboda gudun ha'inci wa ya'lamu tadbirul kufuri bi majlisin ce haramun ne wanda ba musulmi ba ya zama an sa shi a gaba a majalis ya zama shine jagora ba daidai bane akan musulmi ba daidai bane wanda ba musulmi ba san ya zama jagora akan musulmi wa fi subulin fatturra yake wa bahati kuma su wa fi subulin in ka gamu da su a hanya ma kurra kar ka sa su zamo su ke rike da hanya ma'ana su yi bake bake su tare hanya a'a ba hakkin su bane a kasar musulmi sai ce fatturra da kefe kasa su matsa su bar tsakiyar hanya wanda hadi ta kawar da su daga tsakiyar hanya domin haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi a cikin hadisi cewa su waɗannan waɗanda ba musulmi ba su da hakki na yin jagoranci akan musulmi ina ce haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da hadisi Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce la tabtadi'u al-yahuda wan nasara bi salam kada ku fara wa yahuda da nasara sallama idza laqitumuhum fi tariqin in kuka da su a hanya ruhun ila adyaqi kar ku bari zan su suke jagora a tsakiya a'a zamo na gefe hadisin imam muslim ne rawaito da wasu malam. saboda haka ba hakkin su bane zamo suke jagorori ma'ana su zamo suke da saukaka musulmi kuma yana da kaskanci a ba a yadda da wannan a kasar musulmi a kasar musulmi ake magana an gane ku? wannan ka'ida ce na cewa inda a kasar musulmi ne to kafiri ba zai zama shi ke ɗaukaka ya zama sama da musulmi ba wa qul wa alaikum in yusallim ba'dhum in yusallim ba'dhum mujiban wujuban la tujizuhu li mubtadi yace wa qul alaikum wa qul wa alaikum in suka yi muku sallama za ku amsa musu ku ce wa alaikum in yusallima ba'dhum in wani shashin su yi sallama Ya yace yi muku sallama to ku ce wa alaikum mujiban wajen amsawa kenan ce wujuban haka ya yi' latu jizo lemun bitali kuma karka halatta shi ga mai farawa ba a yadda a fara musu ba da sallama in kuma su suka yi za a ce wa alaikum za a ce wa alaikum me yasa saboda hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wata rana wasu yahuda suka zo suka ce manzo Allah assalamu alayka ya rasul a madadin assalamu suka ce assalamu mutuwa akan ka suka faɗi wannan sai manzo Allah ce wa alaikum sahabbai ba su ma gane ba yace ba ku ji abin da suka faɗa ba ga abin da suka faɗi a wani hadisi na na Aisha ita ta ji ta gane ma tace wa alaikum wa la'inullah akan ku dai mutuwar da la'antar Allah da yake a'a ai ba sai kin ta da hankalin ki in faɗi magana na mayar musu kuma su ba za a shi ta su ba amma ta mu za a ansa a kansu wa alaikum na ce musu saboda haka idan suka yi ma sallama tun da in larabawa ne sun san yaran to za su gaya maka abin da mummunar addu'a sai ka ce wa alaikum kuma haka Allah ba zai karbi tasu addu'ar ba kuma zai karbi taka amma wasu malamai suka ce idan sun yi sallama ne irin takuwar wanda su ba laraba ba ne ba su iya sun ji kuna yi suka yi za ku amsa musu wannan saboda sun yi ha'inci ne sun shigar da mummunar kalma a ciki shine malin ce wa kul wa alaikum in yusallim ba'dhum in sashin su sallama ku ce wa alaikum wa alaikum haka manzan Allah yake tsaya idan hadisun Anas san Malik wanda Imam Muslim da ya rahoto da su malamai ce, ma'aikin Allah ce iza sallama alaikum ahdun min ahlil kitabi, in wani daga cikin ahlil kitabi ya muku sallama fa Kulu wa alaikum haka za ku ce da su wa alaikum haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wa alaikum haka hadisin Anas dan Malik wanda Imam Muslim ya rawaito kuma yace wala tujisu li mubtadi ka fara musu sallama tunda ai manzo Allah ya ce la tabtadi al yahuda wa nasara bi salam kai ka fara sallama ga yahuda da nasara kai kar ka fara musulmi suke ma kuma sallama assalamu alaikum ta musulmi amma su in suka yi maka sai ka mayar musu da wa alaikum wa alaikum idan kuma ba su iya ba laraba ba ne irin yaren ku suke yi kawai sun ji kuna yi su kai, wa alaikum wa alaikum salam tunda sun faɗi abin da yake daidai kuma da ce wala tas'alan an hukmi an talihim wa in su'ilta fa qul Allahu a'lam Allahu a'lam bi muslim sai yake wala tas'alan kar ka yi tambaya kai an hukmi atfalihim game da ƴaƴan kafirai waɗanda ba sanye ba ka sanye hukuncin ƴaƴansu wayan su ilta in wani ya tambaye ka yace to waɗannan manya ne sun ki su bi hanya ta bautar Allah shi kaɗai suka aikata shirka to ƴaƴansu 'yan ƙananan da suka mutu ba su yi shirka ba ba ne hukuncin su fa kul malin ce da mai tambayar Allahu a'lam bi muftidi Allah shi ya san wane ne bi barna ko wane ne bi aikata daidai ni ban sani ba Allahu a'lam bi muftidi wannan abin nan wani wata mas'ala ce da malam ya kawo game da afsalu al mushrikin malamai suna magana da ban tauhidi game da ƴaƴan waɗanda ba musulmi me hukuncin su shine malam ya kawo yace karfe tambaya akan hukuncin ƴaƴan saboda ai an tambaye manzon Allah kamar yadda zuwa cikin hadisin Anas Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma Imam Muslim ya rawaito hadisin aka tambaye yace annabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambaye shi an dararin mushrikina game da zuriya ƴaƴan mushrikai kala sai ma'aikin Allah yace Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shi ya san me za su aikata da san rayu saboda haka Allah hukuncin sai yana wajen Allah ta'ala hukuncin sai yana wajen Allah ta'ala sai manzo Allah ya tsaya a wannan dan wuta ne ko aljanna bai ce eh ba ne ce yan wuta ko yan aljanna ita Allah shi ya san da sun rayu sai eh, za su za su bi hanyar daidai su bauta Allah shi shi ga aljanna ko za su aikata shirka shiga wuta Allah shi ya sani da sun rayu ne za su yi saboda haka mu ba mu sani ba to shine ma laifi wala tasalan kai ma kada kai tambaya an hukumi asalihi game da hukuncin ƴaƴan mushrikai wa in ilta inda wani zai tambaye ka fa kul ce Allahu alam bi musali Allah shi ya san me za su aikata Allahu alam ai Allahu alam yani liman yufsid minhum mimman yuslah Allah shi ya san wa zai yi abin kirki cikin su da wanda zai abin da yake na barna Allah shi ya sani mu tun da kuma suna kanana wannan kuma wanda ya sani hukuncin sai na wajen Allah ta'ala mala yace wala ba ta shar'an an yasiddaka muslimun amma babu laifi a bisa shari'a musulmi ya baka magani wanda yake mai ilimin magani ya ba laifi ya baka magani domin neman magani halal ne babu laifi a baka magani mutum musulmi amintacce wanda ka aminta cewa ya iya likitanci sai ka je ka ka karbi magani wajen wanda iya likitanci saboda wannan zaka cutar da kanka shi yasa na yake wala ba ta sharan an yusibbaka Musulmin? musulmi amintacce ya baka magani babu laifi in yayi yana da ilimin magani wa tashku alladhi talqa wa bil hamdi faktabi sannan abu nabi yake wa tashku babu laifi ka kuka ka koka allazi talqa abin da yake damun ka ka koka akan shi kamar misali kana da wani ciwo ka rika faɗin ina jin kaza ciwo a cikina ko a kaina ko a kaza ba aibi bane dan wannan ba laifi bane dan ka ce kaina na ciwo cikina ai manzo Allah ma ya faɗa sallallahu yake wa ra'ata ah, na na aisha ta ce wara ta wasu lokaci ce tana ciwon ka ta ce kai kai na yana ciwo sai manzo Allah ce bal ana wa ni dai zaki ni ya kamata in ce kai na na ciwo saboda in an sa miki ciwon kai dai ni ninka min ake sallallahu alaihi wasallam saboda kaga ya faɗa yake wa rasa kai na na wa kai na na ciwo kenan faɗin wannan ba laifi bane amma ya zama ba abin nan abin nan kana yi ne a matsayin kana ce a dan me ba a ɗabi'a ta ɗan adam ne abu ya dame ka kana faɗa ko kuma in ka gamu da mai magani za ka ce kaza na na ciwo ko ba haka ba wannan babu laifi allazi talqa ma'ana abin da yake ka wa bil hamdi fastadi amma ya dace in za ka ce kaza na na ciwo fara da me da hamdala ka ce alhamdulillah ra'ati yujani godiya ta tabbata ga Allah amma dai kaina yana ciwo ana yake in dai ka yi kuka ka nuna ba wai kana kana nuna danne bane ce danne Allah zai sa ma ciwon kai danne a'a kai wa Allah godiya da ya jarrabe ka da mai saboda ai jarrabar taka ba an yi haka kawai bane a'a alherin ka ne bari ka je lahira ka gani sai da ka zauna lafiya ba ciwon kai ba ciwon kafa ba ciwon in ka tafi lahira sai ga masu ciwon kai da kafa da ciki su kuma suna ana ta ba su lada ka ce wannan fa ai ciwon da aka yi to ai mu da mun sani a duniya da ajjar rewo dan mu samu ladan nan ahlul bala a lahira ahlus salamati za su yi musu wato za su za su yi musu ban san me zan ce ba za su yi kishi ko za su nuna damuwa in an tafi lahira wanda aka jarraba da musiba a duniya sai a ga ana ta ba su lada sai a ga ana daraja suna sai ahlus salamati wanda su ba su da matsala sun samu ba a jarrabe su ba sai ah, to waɗannan muga ana ta ba su lada na me sai a ce ah jarraba da aka musu a duniya ne jaraba da aka musu a duniya ne shi yasa ake ba su lada ke kash ina ma a ce mu ma an jarrabe mu da irin abin da aka jarrabe su ina ma a ce a duniya an mana kaza da kaza suna ambatan irin masifar da ake samu a duniya ce kai so a ce su ma saboda me in an je lahira za su ga abin da ake samu na lada in an jarrabe ka kenan jarrabawa ana yin ta ne ba dan ba a san ka ba a'a saboda hikimomi na Allah ko wanda aka jarrabe shi da rashin lafiya da wata musiba da bala'i kar ya samu damuwa Allah yana da hikima cikin jarabawa ko wace irin jaraba ce ta duniya kuma dama dai ai an gaya mana duniya gidan jaraba ce yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda aka fi jarabawa sune manya-manyan bayan Allah idan bayan Allah annabawa da masu daraja a cikin yan adam an jarrabe su to kai wani gidan kake a cikin mutane ai ba a magana sama saboda haka in an jarrabe ka sai ka tuna wanda suka fi ka matsayi kowa ma an jarrabe su an jarrabe su an yi haka ne don me don a ƙara ɗaukaka darajar su don a ƙara ɗaukaka darajar su to ne hikima ta jarraba shi yasa idan an jarrabe ka karka yi nuna korafi da kuma zaki da kuma nuna rashin yadda a'a ka yi godiya ga Allah da ya jarrabe ka kuma ka nemi ladan jarrabawarka a wajensa sai watar wa tarku dawa aula wa fi'luka ja'izun bima lam tayakkan fihi hurmatu hurmata mufridi wa tarku dawa malai yace ka bar shan magani aula shi yafi in kai kana cikin waliyai ko eh wa fi'luka ja'izun amma idan irin mu ne ga garin mutane ka ta hakuri ciwon kai ka shafa da tawal shi kenan ya halatta ai ba laifi ba su bayan Allah waɗanda suke da aka ce jarabawa ana samun lada ita haƙura da ladan da sun yadda da abin da Allah ya jarrabe su ce haƙuri shi malama ina ga yana cikin masu ra'ayin cewa ka nemi magani ba ya kuma kai haƙuri har Allah ya yi ma irin sai na abubakar da aka zo yana kwanci yana jiya aka ce a kawo maka likita sai ai ya ganni ce ya ce wanda ita mun ai zai dauke in lokacin daukewa kaga idan matsayinka ya kai irin waɗannan to in ka samu ciwo sai kai haƙuri kai ta jiran ladan kai ta tarawa araba shi haka yace kaula kuma me hujjar su akwai hadisi na wannan matar hadisin da aka rawaito wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga asa ibn Abi Rabah asa yake cewa kala ibn Abbas wata rana muna zaune Abdullahi ibn Abbas yace da ni ala uriya kamar min ahli janna a ta'u kana so in nuna ma wata mata yar aljanna ga tana tana tafiya a duniya amma yar aljanna ce an ba ta lafiya ce yar aljanna ce sai na yi mamaki fa qultu bala yace nuna min ita ba قال هذه المرأة السوداء يتي واتن matar ماتر sai nuna wata mata tana tafiya atatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan mata da ganta ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kalat tace inni usra tana da ciwon farfadiya tana faduwa ta da abin nan wa inni atakashshar in na faɗi kuma ina yaye tufafi saboda in abin ya same ta tana fadu Allah hali ya ma'aikin Allah roƙa ma Allah yaye min wannan ciwon fa kada sai ma'aikin Allah ya ce in shi ita sabarti wa lakil janna ina ma ki haƙuri ki samu aljanna in kin yi haƙuri Allah zai baki aljanna wa in shi ita da'utullah an yu'afiyak amma in kin ga hakan ba zaɓin ki bane sai roƙan miki Allah ya yaye miki ce a'a qalat asbal ce aljanna nake so na yadda za a gura ta ce inni atakashaf sai dai in na faɗi tufafina na yayewa fadullah Allah ta kashe roƙon mun Allah in jena in na fadi ma dai kada tufafina ya yaye da ala ki ma ki roƙon mata Allah ciwon yana nan amma dai kaga ta riga ta tsallake ita masha Allah eh gagar duk wannan damuwar wanda ba ba shi abin da bane ko ba haka amma ita alhamdulillah in shi ta tabarti walaka aljanna ta nayi hakuri to kenan kaga aljanna Allah mun ce masa Allah zai ba saboda mai jarba da aka jarbe ta na ciwo to kenan ya nuna in aka jarbe ka da shi kai haƙuri? Allah zai baka mai aljanna ga hadisi nan da Allah ta'ala manzo Allah yake cewa Allah ya ce abin nan wanda na jarrabe shi bi habibatai na karɓe masa abu abin sansa guda biyu sune idanu a sabara ya yi haƙuri ya ce fala da za a liyin da ilahu illa aljanna ba abinda zan ba sai aljanna Inda aka jarrabi mutum ya yi haƙuri to kawai aljanna Allah zai ba shi shi yasa malam shi sai ya zaɓi yin haƙurin a samu aljanna eh, shi yasa yake watar ku dawa wula ƙwarin yin magani shi ya fi wa fi ka ja'izun amma in ka je ka nemo magani la ya halatta ba laifi a ciki domin gashi mun karanta hadisi ta dawo suna tambayar ma'aiki ma yi magani ce ku yi magani ba laifi ku ku nemi magani babu ne amma maganin bi malam da ya kanci hurmata mufridi kada a yi amfani da abin da ya haramta shi kan shi ya haramta to wannan bai halarta a yi magani da abin da yake haram ba wannan ko mun karanta hadisi ko a baya cewa Allah bai sanya waraka ba cikin abin da ya haramta wannan al'umma kuma ga wani yace yana yin giya saboda magani manzo Allah yace inna adda ai ma cuta fi giya amma magani ba saboda haka shine malam yace lima lam eh, kan za ka yi magani da abin da ka gamsu kai ya ne cewa babu haramci a cikinsa babu haramci a cikin hurma hurmata mufridi babu haramci a cikin fa fi sukmi wal afati adamu hikmatin mala yace ka sani fa a cikin cuta fa fi sukmi cikin ciwo shine a sukum yace inni sakin wal afati da kuma larurori na lafiya larura afat ciwuka daban-daban a'zamu hikmatin akwai hikima mai girma daga cikin hikimar muyakkadatin dallub da inda tafakkudi tana fadakar da farkar da dallub da ma'abokin hankali inda tafakkudi yayin da zai bibi kansa ya ga wani hali yake ciki daga cikin hikima ta ciwo wa fi sukmi wal afati azamu hikmatin akwai mafi girman hikima ɗaya daga ciki ita darura ciwon mu ya muyakkadatin lissallubi tana harkar da ma'abucin hankali Kasan ɗan adam yana da mai gafala idan ka zama lafiyar kalau kuma harkoki na tafiya za ka tana wata lahira? Ina wata lahira kuma ana ana harka lafiya lau amma ina aika taɓowa sai ka fara turowa in ciwo ya ciwo sai ka fara gashi dai ana da abin duniya ana da kadana amma ciwo ya ce ka fara tunanin wato yanzu kenan wannan abin dole a hakura a tafi kaga ya baka tunanin cewa ashe akwai tafiya ya kuma da baka da matsala kana koshin lafiya kana samu ka ta da tafiya lahira a'a daga cikin hikima ta ciwo da kuma afat larurori akwai faɗakarwa gawa ga zallub amma fa ga ma'abocin hankali domin ga falalle shi ko an masa wa'azi ma baya jin wa'azin sai ya tafi lahirar tukun zai in ya tafi kuma sai ya gano to ba lokacin kuma babu yadda za a yi gaskiya eh, abin nan ke alhakin التكاثر حتى كلا سوف تعلم ثم كلا كلا لو تعلمون علم اليقين ثم maganar da ake shine ilmul yaqin shine in ka tafi lahira an ɗauke ran to ka shiga wannan kuma ai magana ta kare ka gani da idan ka abin da ake faɗa to kafin ka je wajen ya kamata ka gyara inda Allah ya riga ya sanar da kai me zai faru law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahim ba an ce akwai wata jannama ba to za ka ganta da ka thumma la tarawunnaha to kuma thumma la tus'alunna kuma an ana da maka cewa za ka tafi lahira kuma za a tambaye ka yauma izin a wannan rana game da abin da ya gudana kaga amma alhaku mutakato duk mutane hankali ya tafi nawa na wani tara na tara nawa na Shi ne su kasuwar din kawai tarawa tarawa sai na buwa ne sai na kaiwa ne sai na kaiwa na tara na a ai ba magana yanzu mu yan ajin kaza ne kyasuwa ne ai kyale sun yi mai mun wuce su wannan gobe kuma 'yan ajin ana ta yi hatta kenan sai kawai ka ji ba mutuwa ta zo kawai an tafi ta bakin wani dan wasan kwaikwayo mutuwa dole mutuwa dole ce shi kenan ba yadda ka a, kuma in tafiya ta zo shi kenan babu yadda za a to kuma mutum ya tafi nan zai ga yace ni ko yana daga cikin wa'azi gawa ba ga falalle ba ga falalle shi ya jin wa'azi ya jin wa'azi Allah ka yafe mana ka san to dan adam yana da ruɗi da gururi Allah gafarta mana wato wani dan uwa da ya rasu Allah gafarta masa mutumin kirki amma ana cewa ko ɗazu mun yi satin da shi yana kwanta a garin asibiti ko ɗazu mun yi satin da haka ake cewa ko ɗazu mun yi satin yana rike da wayarsa yana kwanta a garin yana kuma da a ce ya san cewa lokacin ya zo dab zai satin din nan duk da cewa mutumin kirki ne Allah ya fi masa ana ba da labari amma labarin da ake faɗi kenan yana rike da waye yana kwanta a garin asibiti yana abin amma a hakan mutuwar ta zo bai waye gari ba kuma amma da dare ya yi tashin bayan abin nan a cikin daren ya bar duniya to kaga da cewa ne dan adam ne kasan halin mu dan adam yana da wuya shi in an da ga mutuwa ne kawai shi kenan kai haka sai kuma a ci gaba da harka to kaga matsalar shi ne an faɗa din ba za ka dan jabirki ka tsaya ka ce kai ya kamata a gyara a'a sai ka ce eh haka gaskiya ne jiya ma mun raka wani sai kuma a ci gaba da tafiya ya kasuwar irin yadda muke a makabarta mutanen mu suna da kaga an je makabarta na cewa a'a ka gaya wa na fa kar ya kayan nan abin nan ka san yanzu farashi canja yi kar ana binne wani shi ko wata farashi yake shi yanzu. shine ne gafala wannan ita ce gafala wallahi da mutum yana tunawa in yaga ana rufe wani sai ya tuna shagon kasuwa sai ya zubar da hawaye yanzu zan tafi ga wannan shagon amma duk da haka bai ba wallahi to wannan ita ce shi yasa malam yace wato abin nan ita shi rashin lafiya faɗakarwa ce ga mai hankali da ya kamata a ce ya za. yunadi lisanul hali jiddu lisarhalu yace lisanul shi shine harshe amma ba na magana ba akwai harshe iri biyu ne akwai lisanul shi shine wannan akwai lisanul hal shine abin da yake faruwa a ƙasa yau da gobe ita ce lisanul hal yau da gobe tana gaya mana jiddu ko himmatu ya masu tafiya domin kuna kan bulaguro ne hanya kuke tafiya litar halu domin za ku tafi an jima anil manzili za ku bar gidan nan wani irin gida gidan algastin kafiri tanakkudi gidan da yake mai cike da algas wato abubuwa marasa daɗi kuma kafiri Kudi mai yawan kayan damuwa a cikinsa za ku tafi ku bashi a ah, cikin dai gidan damuwa ne za a je gidan hutu kenan ko ba haka ba to malam yunadi lisanul hali harshe na yau da gobe yanayin kiran mu yana sanar da mu cewa ya ku mutane jiddu ku dage fa wajen yin guzuri fitar halu domin za ku yi tafiya kuna kan hanyar bulaguro ne za ku yi tafiya kuna kan hanyar tafiya ne jiddu litar halu an almanzil alghassi za ku bar gidan nan na alghass wanda yake cike da abubuwa marasa daɗi shine alghass kamar irin gandan nan da ba ta ba ta da uwa sun yake da algas kai cin tsubin nan amma haka haƙura ka ba to haka duniya ce shi yadda kai wata dole za ka haƙura ba yadda za ka yi da ita <laughs> duk ƙoƙarin ka wallahi sai ka farta <laughs> shi ne algas wato abin da za ka yi kai har ka koda ka bar shi kawai ka ɗere wata kaura to haka duniya take alkasir tanakkur kuma tana cike da damuwa tanakkur ina yake ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kad'an laqad khalaqna al insana fi kabad sai rayuwar a cikin wahala ne kuma kana ta up and down shikenan kuma in ka gama wannan rigimar na tarawa din kayi kayi kayi duk ka tara din kuma ka ci duk wannan na ne eh to zaka tafi gaba shi to kaga da mai hankali ya kamata yi wa kansa wa'azi sai ki ataka naziru shaybi ya kai mai sauraro mai gargadi ya zo maka shine ashayba furfura bisukmi mukbiran ya zo maka da ciwo tana baka labari kun furfura ya gaya mana maradul maut ne shi yasa yace ataka nadiru shaybi bisukmi mai gargadi wannan furfurar ta zo ma bisukmi da ciwo mukbiran tana baka labari bi annaka tatlu al-qawma fil yawmi aw ghadi cewa kai saurara ka je waɗancan da suka tafi ɗin nan za ka bi su yanzu ko gobe tana sanar da kai ko yanzu an yau al ko algadi gobe za ka bi su zuwa cikin da karaka su jiya wannan gidan nan daukai da kiya to gobe kai ma za ka koyo ba dole ka waye gari ba yau dinnan kuma ka kai gobe kuma ba dole kai ji ba haka dai haka ne to yake wannan ya zo maka da da gargadi ya zo maka da ne da gargadi da tunatarwa cewa kai fa mai tafiya ne shi ne dai ayar da muka karanta wadda malamai suka ce yana nufin farbura shi ne mai Nazir. kuma dama yana zuwa ne da sukuni haka al'ada ta ce bayan da za a yi farfura sai ya haɗo da ni da ciwo haka ƙa'idar ta take duk inda ga farfura to laluba za ta kai da ciwo tare da ita saboda dama suna zuwa ne tare da mai abin da zai za a tafi tare haka ƙa'idar ta take in an fara kaɗan ne za ka tadda farbura kuma lafiya lau a'a in dai ta zo to sanarwar tafiya ta zo kuma ai dole a samu abokin tafiya bi annaka tatul qauma fil yawmi aw gadi zaka bi waɗancan mutanen da kai musu rakiya yau ko gobe fa khudh in zadi fal maut ka'inun kadiki uhbatan in zadi na guzuri fal maut ka'inun mutuwa kun faruwa ce ka'in ce mai kasancewa ce fa ma minhu mimman manjan wala anhu an dadi fa ma minhu min babu matsira daga gare ta manja daga annajatu ne inda za ka tsira babu inda za ka gudu ba a gudan mata ai ba inda za a fake a guya ana gudewa ne a tafina inda ba za ta ba ba inda ba ta zuwa shine yake fago zuwa zakan ka riki na jifin zadi na guziri na tafiya domin falmautu kayan mutuwa mai zuwa ce mai kasancewa ce kuma min kuma minhu min ah, kuma minhu min manjal domin ita babu matsira da gare da ita wala anhu an dadi ba kuma inda za a kauce mata a yi mata jami'a a kauce babu inda za a kauce babu inda za a kauce ita tafiya ce kawai babu babu ba makawa babu makawa babu makawa ba yadda za a kauce a ce wani ya samu yin ana tafiya din na an saka gaba ka zuke kai wani wajen ba inda ake zuke mata idan inda kai kana tana leke a jikinka tana tare da kai kuma darukum hadi bi dari iqamatin wannan gidan da muke na duniya wannan namu kuma darukum yace ya ku mutane wannan gidan naku hadi wannan bi dari iqamatin ku ga gidan zama bane na daru ilahin wa tazawwaj gida ne na jaraba yi maza ka yi guzurinka tanadi abin da zaka tanada domin tafiya ja ja'akum an rabbikum wata zawadu? ya ku mutane Allah ya saukar muku da aya ba wata zawadu? fa inna khayra ba saukar da aya ba fa ma uzru man wafahu ghayra muzawwidi to me uzurin ka in ta zo maka an ce kai guduri tafiya ta zo ba kai guduri ba laifin waye ha laifin shi ne wanda bai gudu domin dama Allah ya ce wata zawadu to ba kai guduri ba kana ta jinkiri ai zan ai zan shirya ai zan shirya kawai sai tafiya ta zo kai tafiya ta zo ce za a ce dakata in shirya fa idza jaa fala yastakhiruna sa'atan wala qajira saboda haka malai yace baka da hanzari amma ja'akum an rabbikum mutane ba ku san cewa ai Allah ya saukar da aya ba wata zawadu. wa ma udrun wa fa ghayra muzawwidi sai uzurin wanda mutuwa ta zo masa bai shirya ba sai guzuri ba kuma yace a jinki ta masa a ina to gashi dai lokaci yayi kuma malam yana mana wa'azi da daɗi eh, na shiri da tanadi ba makawa ya za ka yi ko ka yi dariya ko ka yi kuka dai abu ne wanda yake dole to abin ma da ya kamata mutum kawai ya yi wa kansa kiyamun laili kamar yadda ake faɗa Allah ya fi mana lokacin ya yi karmu kawai ta zamu dakata nan sai mu ci gaba a jirgi na gaba abin da mu karanta daidai Allah ya bamu ikon ji da kuma faɗaka da yin aiki kuma ya tsaye mana kurakuran mu yan uwanmu da suke falastini Allah ka shiga sha'anin su ya Allah kai musu dauki agaji ya Allah ka kai musu dauki agaji wanda suke zalunta ya Allah ka gan su ya Allah ka taka musu mu ma wanda suke zalunta mu ka taka mana hali da muke cikin kunci Allah ka yaye mana ka musanya mana da yalwa Allah ka gafarta mana zunubanmu assalamu alaikum